kuma ya hani ga bayinsa akan ruduwa da ita wurin ƙetare iyaka a lokacin da aka same ta aka zama wadatacci da ita hakika dukkanin falala dukkanin ni'ima daga hannun Allah suke kuma shi yake ba da su ga wanda ya so a cikin bayansa kuma ya yi umarni da a yi amfani da ita dukiyar da ya bayar ga ɗan adam ta yadda za ta ja ma mai ita ɗaukaka a nan duniya da kuma lahira kuma ya yi hani ga wanda ke rike da ita ya yi godiya ga wani wanda ba shi ba ko kuma ya kawo hujja a samun samunta da ƙoƙarinsa ko ƙoƙarin wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ya yi hane shi daga ruɗuwa da ita dukiyar har ta zama sanadin cewa da rabkana da kuma kaucewa ga umarninsa ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai ba da abokin tarayya shi yake ɗaukaka wanda ya so kuma ya ƙasƙanta wanda ya so hakika Allah shi ne ma'abuci hikima kuma shi yake yin komi bisa ga inda ya dace kuma ina shaidawa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. bawan sane ne amintacce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma amintacce a wurin bayan Allah kuma mai shiryarwa <coughs> wanda yake shiryar da bayan Allah zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kuma abubuwan da suke alkhairi a nan duniya da kuma lahira wanda Allah ya sokar masa a cikin alkur'ani cewa kada ku yi ɓanna a cikin dukiyoyinku ga Allah ba ya son mabarnata Allah ba ya son zai ba mutum dukiya ko wata ni'ima ya yi barna da wannan ni'imar ko dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma wanda yake faɗa tsira da aminci Allah tabbata a gare shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamaci wasu abubuwa gare ku bayan sa daga ciki akwai tozar da dukiya babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya son ba wanda yake ba dukiya ya tozarta ta ya ƙi amfani da ita inda ya kamata a yi amfani da ita Allah ya ƙara tsira da aminci zuwa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalanta, da sahabbansa wayanda ake siffanta su da gaskiya da kuma kyawawan ɗabi'u a cikin maganganu da kuma aiki ya ku bayan Allah ba sani ce ma cewa ni'imomin Allah akan bayansa ba su gidayewa ba su lisahuwa inda za ka zauna ka ce sai ka lisahi ni'imomi da baiwa da alkhairori da Allah ya yi zuwa gare ka ba za ka iya kare su ba sai dai rayuwa ka ta ƙare ba a gama lisahin ni'imomin Allah ba wa in ta uddu ni'matallahi la tuhsuha to haka ni'imomi da falaloli da Allah ya yi ga bayansa ba su gidayewa ba su lisahuwa sai dai kawai iya abin da ka sani ka gode ma Allah akan abin da ka sani kai wanda ya maka da kuma wanda ka san yayi ma wani amma dukkan wata ni'ima da kaga ga Allah yayi ma ko yayi ma wani wanda ka sani to yawa wani irin ta wanda baka sani ba ko bai da ita saboda haka ni'imomin Allah ba su da iyaka saboda haka Allah shi adda godiya cikakka shi ya cancance yabo cikakke wanda daga cikin ni'imominsa akwai ni'imomi na dukiya da ‘ya'ya da ya ba mu mu bayansa, kuma ya ba mu hankali yana cikin ni'imomi da ya muna kuma ya ba mu wato lafiya ta ruhi da lahiyar jiki duka yana daga cikin ni'imomi da ya muna don haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da wani nau'i na dukiya ko wani nau'i na arziki kuma ya fahimci cewa Allah ya azurta shi da ya gode ma Allah kuma ya ba da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar da Allah ya bashi to babu shakka wannan shine